Kimanin 'yan gudun hijirar Boko Haram ɗari takwas ne aka buɗe wa sansani a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi tanadi na musamman domin kyautata wa 'yan gudun hijirar waɗanda a yanzu aka yi ma sansani a ƙananan hukumomi uku da ke cikin jihar Niger. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger. Ah, muna da 'yan gudun hijiran boko haram musamman da mutum 800 kuma muna da sansanoni guda uku muna da shi a zumba a shiroro local government muna da shi a makera a mashegu local government sannan muna da shi a gwajigo a makwa local government kuma mai girma gwamna ya ba mu umarni a don yawancinsu masunta ne mun yi masu jiragen ruwa wanda allah da zuwa jibi za mu raba musu akwai kuma wanda suke da bukatan mashin wanda suna sana'o'in kamar su yanku ice daga daji su sayar mai girma gwamna ya bada umarni duka wa'annan suna nan mun riga mun saya kuma akwai kayayyakin abinci da su mai da shinkafa da masara duka suna nan mun tanada in Allah da zuwa jibi insha Allah Allah da wayannan yan gudun hijira su ma za mu kira su mu ba su wannan tallafi mai girma gwamna ya ba da kuɗi sama da miliyan goma sha biyar shine muka sayi wayannan abubuwa muka ajiye wanda za mu raba musu Allah a halin da ake ciki dai hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger ta kai kayan tallafi ga waɗanda iskar da manar bana ta kware wa gidaje a garin Kagara a cikin makon jiya kamar yadda Alhaji Ibrahim Inga ya bayyana mun kai musu agaji a ƙarƙashin umarnin mai girma gwamna akwai waɗanda abin ya shafe su gidajensu ya kware ba ma inda za su kwana akwai kuɗi akwai kuma kwanu na rufe gida zinc. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi. Ni labuwan magajin askan kagara gidana ya rushe mai ɗaki goma sha ɗaya. Kuma gwamnati ta taimaka min da kuɗi dubu hamsin da daban ta kwano takwas kuma wannan kuɗi da ta bani ba zai ishe ni gyara wannan wuri ba ina neman taimakon gwamnati taimaka mini ta ƙara mini abin da zan gyara wannan gidan nawa yanzu wani hali kake ciki to da iyalanka yanzu halin da nake a ciki na samu da na ɗan tamfara da ina nan a ciki a rabe suna na alhaji yaro garkuwan kagara matan babana da muke gida ɗaya katanganta ya rushe kansilan anguwanmu ya zo ya ɗauki hoto amma tallafin da suka raba jiya da na farko ba a bata komi ba don haka muna bukata idan za a sake yi su tuna da mu wasu daga cikin waɗanda iskar damanar bana ta kware wa gidaje a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya